uwa matasa barkanmu da war haka barkanmu da sake saduwa a wannan ranar Lahadi tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta Samira Rafiya kike Samira? Lafiya kiki muke labari. Haka ne Mira za mu fara da jihar Zandar inda mutane 150 suka halarci wani sansani karo na farko. A tarihin namu na ranar Lahadi kuma za mu gana da wani matashi da ya bude wani kamfanin sarrafa nono a jihar Agadez a ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. Mirayen Scoot na jihar Zandar a ranar Alhamishi 8 ga watan Ogis suka rufe zamansu a sansani karo na farko a Timini kimanin kilomita 20 daga birnin. Haka ne kiki sama da 'yan sansani 150 ne suka fito daga Nigeria da wasu 'yan Nijar da suka halarci ayyukan sansanoni daban-daban. Karin bayani tare da Abdulmajid Alhaji Sama, kwamishinan 'yan Scoot a jihar Zandar lokacin da ya yi hira da Ali Keita. Idan ana ganin matasa da ke tafka wasu abubuwan a sha sai mu ga kamar mun rasa wani tunani na kishin ƙasa, ƙadorin ƙasa da an sace su ba a kula da su da kyau kuma ba a kare su kuma wajenmu tare da zaben wannan take za mu taimaka ba da jima ba wajen ƙarfafa tunanin kishin ƙasa musamman ma a wajen matasa. sukutuna alaƙa da muhalli kuma ya rataya gare mu da mu yi kome domin kare muhalli, kulawa da shi da kare shi kuma ayyukan sun haɗa da shi. shuka itace tsabtace muhalli da kuma ba da jini mira sai kuma jihar agadez sana'ar direban taksi da aka fi sani da kabu-kabu da kuma keken adaidaita ayyuka ne da matasa da dama ke gudanarwa suna samun kuɗin shiga haka ne kike amma ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta shine rashin takardun da ke ba da izinin tukin wa'annan injinonin domin shawo kan wannan matsalar karamar hukuma ta samar da lasisin tuki ga wa'annan matasa anise karim ya haɗa muna wannan rahoto a jimilce mata matasa 400 'yan shekara 18 zuwa 35 ne da ke da takardun motunan kabu-kabu mary ta tankaɗe ta rairaye magajin gari abdurrahman turawa ya ba da dalilin kamar yadda kuka sani abu ne mai sauƙi ganin haɗarin ababen hawa a nan birnin agades wanda musabbabin samu tuna 'yan kabu-kabu ne rage haɗarurrukan da kuma kare al'umma a samar da aiki mai inganci shine ya samu shirya wannan taro ga matasa domin samar musu da lasisin tuki. Hakan zai taimakawa wa'annan matasa ga sana'ar tasu wadda suke yi can da ba bisa ka'ida ba. Alhamdulillah ina da aji da ta amma ban da farmi. A da za mu biyo hanya daga mun iko kuma sai mu kewaye saboda an mana farmi za mu iya ko ina matar tare da fargaba ba. Kabu da nake wani haɗari ya same ka abu na farko abin da za a fara tambaya wannan farmi in ce. 'Yan meri sun kama an mana farmi kin kyauta ba tare da mun ba da kodala ba. Sun ƙara waye mana kai ga yanayin aikinmu don mu san menene muhimmancin wannan wannan sana'a. Wannan husa'ar babbar manufar ita ce a cikin kwamin ɗin Agades amma matasa masu sana'ar tukin kabu-kabu. Kiki an kaddamar da sansanin rani na matasan Nijar a wannan Laraba bakwai ga watan Satumba na shekarar 2022 a ƙarƙashin jagorancin hakimin da Kogo Rumur Mansur. Haka ne mira ɗalibai 80 da suka samu jarabawar BPC na shekarar 2022 da suka fito daga dukkan sassan ƙasar nan ne suka halarci taron domin gano albarkatun al'adu al'adu da wuraren tarihi na Dakwaro. Hakimin Dakwaro a lokacin da suka yi hira da Adamu Umaru. Zaɓin da aka kawo ma jihar mu domin karɓar haɗuwar Kandete karo na bakwai ya mana daɗi sosai zai baiwa baƙi damar ganin abubuwan tarihi da na al'adu da na buɗe ido na yankin mu ta wannan haɗuwar Kandete gwamnati ta hanyar ma'aikatar buɗe ido na da manufar bunƙasa ƙwarewa na waɗannan wasanni ganar da matasa halin ƙasa ta fuska harkar siyasa al'umma da kuma al'adu da yawon bude ido da tabi'u masu kyau kamar taimakon juna dalilin kenan nike kiran al'ummar da kwaro da hukumomin ƙasa jagori duka masu sa kai da su yi aiki tare ina cewa na bude wannan haduwa ta kan karo na bakwai na da kwaro na shekara ta 2022 Mira lokacin tarihin namu na ranar Lahadi kenan, tauraron namu na wannan ranar an haife shi ne a ƙauyen Abalama da ke cikin gundumar Adar Bisinat na jihar agadas. Haka ne kiki sunansa Suleiman Alasan Taban, matashi ne mai kiyo, mai lasisin kula da albarkatun ɗan Adam kuma mai kamfanin sarrafa nonon raƙumai. Mai suna Abalama Milk, tarihinsa tare da Musa Mamman. Tun yana ƙaramin yaro, Suleiman ke shawar kiwo, wata sana'a da ya gada daga iyaye. Kiwo abu ne da na gada tun iyaye da kakanni. Na tsinci kaina a cikin tun lokacin da nake makarantar firamare. Idan na zo lokacin hutu ina kawo wa abokani na kyaututtuka na caku da kuma madara. Wannan ne yasa na ba da himma shiga wannan sana'a. A shekarar 2017 shekarar ta biyu a lisans matashin makiyayi siliman ya shiga kasuwanci musamman sayar da madarar raƙuma ta hanyar masana'antarsa mai suna a Abalama milk tun a shekara 2017 lokacin da nake neman digiri na a shekara ta biyu na shiga gadan-gadan ina yin cako da madara ina sayarwa daga baya ne na samu wata hanya ta tattara ɗanyen madara jama'a suna son kayan saboda kayan suna da sinadari masu amfani Yau harkokin Suleiman na tafiya sosai inda yake da wurare uku na sayar da madarar a yankin hukumar Agadez. Dalilin wannan sana'a yake samu ya biya bukatunsa. A yau na gode Allah saboda mutumin da ya fara bai da ko kwandala amma yau yana da moto da wajen sayar da kayayyakinsa yana ganin sai hamdala. Ina da wuraren sayar da kayayyaki na wari uku a Agadez. Lita ɗari uku nake sayar da shi kuma muna kai kayan har gida. Muna da masu sayan kayayyakin. sabo ne. A ra'ayin madam in ciwar kamar yama wata abokiyar cinikinsa tsarin matashi Suleiman na da kyau kuma tana kira ga sauran matasa da su koyi da shi. a ma'aikatar kowa na sayan litirkin nonon da yake so tsari ne mai kyau da aka samu mai kula da wannan nuna raƙumman nono ne mai gina jiki kuma sana'ar shi na ba matasa damar samun abin hannunsu ina goya mishi baya ya ci gaba da sana'ar shi kuma ina kiran matasa su ma kama wannan sana'ar albarkacin kamfaninsa abalama milk matashi suleiman alasan ya halarci kasuwancin baje koli sau da yawa a niger Mira yanzu kuma sai wasannin motsa jiki tare da Asma na Shina. a wasan kwallon kafa a gidan kwallo na general mace kereku na kotoni ne tawagar niger mena afirin ta samu tikitanta na shiga gasar cin kofin zakarun afirka shan na 2023 a kasar algeria bayan ta lalasa takwararta efarbiya ta togo da ci uku da daya a ran asabar uku ga watan september a matakin kasa kwambular babban hutu ta yandala ta kawo karshen ta a ran lahadi hudu ga watan september bayan an kwashe wata daya ana gogawa karon karshe ya shiga ne tsakanin tawagar esperance fc ta bani fandude da taberge fc esperance fc ce ta lashe kwambular a karon farko bayan ta shirya shekaru hudu tana halartar kwambular kuma da ci ɗaya da nema ne ta samu nasara a cikin mintuna 38 na wasa. A nan muka zo ƙarshen labarun matasa sai kuma sati mai zuwa insha Allah za mu zo muku da wasu labarai.